Touma Kalala. Merci à vous d'avoir suivi et resté connectés. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu saurara barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi yau talata ta biya shekara ta 2024 da kwatar an wayi gari lafiya yanzu ma alheri grace abdi ce tare da sarfilo hashin gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan batun 'yan matan makarantar gwamnatin tarayya ta zamfara da masu garkuwa da mutane suka jefa iyayen cikin halin tsaka wuya kamar kowace ranar talata a wannan shirin mahmud ibrahim kwari zai shigo da shirin 'yan kasa da hukuma wanda a yau zai nazarci sace-sacen kananan yara da bata gari ke yi muna kuma tafi da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun jamhuriyar nijar a wannan mako amma kafin na gasar filu da halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. Wani hari da Isra'ila ta kai ta sama ya kashe wani babban kwamandan kungiyar Hezbollah a kudancin kasar Lebanon jiya Litinin alama ta baya bayanan da ke nuna yiwuwar barkewar rikici a gabas da tsakiya. Wani jami'in tsaron kasar Lebanon ya ce harin da aka kai kan wata mota ya kashe wani kwamandan rundunar Hezbollah da ke aiki akan iyakar kasar da Isra'ila. Hezbollah ta bayyana kwamandan a matsayin Wassam Attawil. inda wani jami'in tsaro ya ce yana gaba-gaba wajen tafiyar da ayyukan hezbollah a kudancin kasar isra'ila ta ce sojojinta sun kai hari kan hezbollah a ranar litinin amma ba ta ce komai kan mutuwar tawil ba tawil shine babban jigo na kungiyar hezbollah da aka kashe tun bayan harin da hamas ta kai a kudancin isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba da ya haifar da yakin gaza da kuma faɗan da ake tsakanin isra'ila da hezbollah wanda ya ƙara kamari tun bayan wani harin da wato da aka danganta da isra'ila ta kashe wani babban shugaban hamas a beirut a ƙarshen mako a ɗaya bangaren kuma jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya ce shugabannin yankin gabas da tsakiya sun ƙudiri aniyar daƙile yaɗuwar rikicin gaza kuma akwai kyakkyawar fahimta kan buƙatar samar da masalahar siyasa ga falastinawa. blinken ya shaida manema labarai a filin tashi da saukar jiragen saman al'ula da ke saudiya cewa ya kamata yankin yammacin kogin jordan da gaza su kasance karkashin jagorancin falastinawa makomar yankin na bukatar haɗin kai ba rabuwar kawuna ba kuma ba rikici ba in ji blinken ya ƙara cewa domin hakan ta faru suna buƙatar ganin an kafa ƙasar falastini mai cin gashin kanta a wata sanarwa da ya fitar bayan tattauna da blinken yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman ya jaddada muhimmancin dakatar da ayyukan soja a zirin gaza da kuma bukatar samar da yanayin maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali kafofin ya labaran cikin gida sun bayar da rahoton cewa wannan yunkuri na da nufin tabbatar da al'ummar falastina sun sami 'yancin kansu da kuma zaman lafiya mai ɗorewa. kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kanani ya bayyana cewa iran na fatan za a warware matsalolin da ke hana musulman iran zuwa aikin umara a kasar saudiya nan ba da jimawa ba tun farko iran ta sanar da cewa ranar 19 ga watan disamba ne mahajjata na farko za su tafi umara bayan wata yarjejeniya tsakanin riyad wato da riyad wato na ba damar gudanar da aikin hajji bayan shafa shekaru takwas sai dai kuma an soke wannan jirgi da sauran jiragen saboda gazawar riyar wajen bayar da isni don shiga filayen jirgin saman na saudiya kamar yadda hassim kubani mai magana da yawon iran air ya shaida wa gidan talabijin na kasar to kada yi nisa nan gaba kaɗan safilu zai sake shigowa da karin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotunan namu a najeriya inda iyayen ɗaliban makarantar kwalejin gwamnati ta zamfara suka ce waɗanda suka yi garkuwa da 'ya'yansu ba kuɗin fansa suke nema ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu halima abu ta haɗa mana Iyayen ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau ɗin da suka kasance a hannun 'yan bindiga tun bayan sace su a ranar 22 ga watan Satumbar shekarar 2023 da ta gabata dai sun sake mika kokensu ga gwamnatin jihar Zamfara da na tarayya ne ta bakin wata kungiya mai suna Voice of Arewa inda suka buƙaci gwamnati ta dube su da idan rahama a saki 'ya'yansu cikin ƙoshin lafiya. Muryar Amurka ta sami zantawa da ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban da ke tsare a daji wajen 'yan bindigar inda ya ce lallai 'yan ta'addan ba kuɗi suke nema a wajensu ba. Sunana Hafiz Jamu Fulfiya, ni ne baban Rukaya Hafiz Jamu, ɗaya daga cikin yaran da ke hannun waɗannan 'yan ta'adda. Kuma a zama da muka yi da ɗan peaceful demonstration da mataimakin gwamna da aka zauna da shi ne aka naɗa ni na jagoranci iyayen yara. Sai kwarai an kira wasu daga cikin iyaye guda uku daga cikin sun yi magana da iyayensu. Idan dai ba su kira ba duk tsawon waɗannan watannin kusan kwana saba'in da wani abu a lokaci amma dai sai suka rika kira suna gaya musu cewa wadda suka kira ya su ce to ku gaya gwamnati ta zo ta saka mana yan uwa mu sake ku wadda aka yi hira da ita za ta ce mana dan lafiya lau amma ga wa gwamnati ta zo ta saki yan uwan mu ma mu saki ku to saboda haka wannan gaskiya a takaice ne babban muhimmin maganar da muka ji daga gare su cewa sun kama yaran mu ba wajen kuɗi kuɗi bane da kuɗi suke bukata already da tunan sun yi magana kuɗi amma an kama mutanen su su suke a yi swafin musu yan uwa sannan su saki yaran. Muhammad Salis shi ne sakataren yada labaran kungiyar murya Arewa wato Voice of Arewa wanda ke ɗaya ɗaya daga cikin ƙungiyoyi masu fafutukar ganin an sako ɗaliban jami'ar gwamnati na Gusau kuma akan matakin gaba da za su ɗauka. Iyayen nan kullum suna cike da koke kuma suna cikin alhini. Mu a matsayinmu na ƙungiya su muna ganin abu mafi a'ala a samu waɗanda suke da alhaki da harkar tsaro na ƙasa. A yi wa shi ne ba shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro da kuma ministan tsaro wato badar kenan. So wannan shi ne ƙudurinmu na ganin cewa mun kai ga gabatar da iyayen sun yi masa koki kan yanayin da suke ciki duba da yaran nan sun kwana sama da kari a hannun waɗannan mutanen. Da muka tuntuɓi gwamnatin jihar Zamfara, gwamna Dauda Lawal Dare ya ce gwamnatinsa tare da haɗin gwiwar gwamnatin tarayya na yin duk mai yiwuwa wajen ganin an sako ɗaliban. Wannan abu ne wanda ya damu kowa ba iyaye kaɗai ba har ni kaina matsayina na gwamnan wannan jihar abin ya dame ni kwarai da gaske abin zan yi faɗa nan shine cewa ni kaina da kuma gwamnatin tarayya muna nan muna duk abin da za mu yi muga cewa an fitar da yaran nan lafiya insha Allah. Zan kara amfani da wannan dama in ba su haƙuri kuma in tabbatar masu ba mun manta da su bane. Muna nan muna bakin ƙoƙarin ko kwana biyu da suka wuce na yi magana da manya-manya daga ofishin NSA akan kokarin da ake za a tabbatar da cewa an kubutar da wannan yara ko insha Allah za mu yi nasara. Fata na shine su ci gaba da addu'a da Allah ya fito da su lafiya insha Allah kuma hakan zai faru. masana tsaro dai na ƙara jaddada mahimmancin gwamnatoci a dukkan matakai su fitar da dabarun kula da dazukan da suka zama maboya ga gungun mutanen a matsayin mafita ga matsalar tsaro lima Abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya Zuwa gaida Halima kuna sauraron sashen Hausa ne daga nan birnin Washington DC gasar filu da ci gaban labaran duniya. jiya litinin kotun kolin pakistan ta ɗage haramcin da aka kaba wasu 'yan siyasar da aka yanke hukuncin haramta mu tsayawa kowace irin takara lamarin da ya share hanya ga tsohon firaminista nawaz sharif tsayawa takara a zaben ƙasar da za a yi a watan gobe kotun kolin ta sanar da hukuncin da ake kyauta zato bayan shafa kwanaki ana sauraron shari'ar da masu suka suka ce an kaddamar da ita ne tun farko domin baiwa 'yan siyasar ƙasar da ke samun goyon bayan sojoji wani sassauci. masu gabatar da ƙara sun nuna shakku kan haramcin da aka yi har na tsawon rayuwa sannan kuma sun ce kamata a iyakance hukuncin ga wa'adin majalisar dokoki na shekaru biyar da kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada kotun kolin ƙasar ta sami sharif da laifin cin hanci da rashawa a shekarar 2017 lamarin da ya tilasta masa yin marabus daga ofishin firaminista Hukuncin kotun koli na baya-bayan nan ya haramta Sharif da sauran masu rike da mukaman gwamnati hukuncin bisa wasu sharɗan tsarin mulki da ke da bukatar 'yan majalisa su kasance masu gaskiya da riƙon amana. Shugaban Amurka Joe Biden ba shi da niyyar kore sakataren tsaro Lloyd Austin bayan da Austin ya ƙi bayyana cewa yana kwance asibiti kuma har yanzu mai bayyana abin da ya kwantar da shi ba in ji fadar white house a ranar litinin kakakin majalisar tsaron ƙasar john kirby ya shida manema labarai cewa babu wani shiri face sakatare astin ya ci gaba da zama a bakin aikinsa astin wanda ke kasa da biden a jerin masu fada a jihar a tsarin sojin amurka an kwantar da shi a ranar sabo shekara amma ciwon nashi ya samo asali daga abin da aka bayyana a matsayin wani aiki da aka yi masa a ranar 22 ga watan disamba sakataren ya labarai na ma'aikatar tsaro ta pentagon major general patrick ryder ya ce babu wani lokaci da tsaron ƙasa ya shiga cikin haɗari saboda jinyar da ta kwantar da aston a asibiti duk da cewa ya miƙa ragama aikinsa ga mataimakiyarsa kathleen hicks a lokacin da yake kwance a asibitin daga ƙarshe shugabannin majalisar dattawan amurka sun sanar da cimma yarjejeniya kan matakin kashe kuɗi na shekarar 2024 sai dai da sauran aiki da yawa da suka rage a yi idan har 'yan majalisar suna shirin kaucewa rufe wasu manyan ayyukan sassan gwamnatin tarayya daga yanzu zuwa farkon watan fabrairu babban abin da aikin zai mai da hankali shine nemo hanyar da za ta gamsar da masu ra'ayin da na majalisar da 'yan republican ke jagoranta wanda suka buƙaci a rage yawan kuɗaɗe da gwamnati ke kashewa wanda baya cikin yajiji na kasafin kuɗin dala tiriliyan ɗaya da digo sittin da shida da kakakin majalisar mike johnson ya ƙulla da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa chuck schumer a ƙarshen mako. ba zai wadatar ba kawai a amince da adadin kasafin kuɗin gwamnatin tarayya gaba ɗaya dole ne 'yan majalisar zartar dokar da za ta baiwa kowane ma'aikatu da hukumomin tarayya damar kashe kuɗaɗen. a gaida sarfilo da karanto mana labarai daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Duniya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya, mu faɗa yayi, mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu, mu haɗa yayi, mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya Kasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. zauna lafiya Najeriya ƙasa uwa da banbanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya. na tayi mu na faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya uwa uba Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ka zauna Najeriya uwa uba Idan kana fata ko kana bukata ka zo ku zauna Najeriya ta madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba 'yan ƙasa da hukuma fitina barci ta gaba ta fita allah wadaran mai ta ta da waɗanda suke da da jawo ta nan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. 'yan sanda da suka ba da labarin yara guda takwas 'yan bauchi da aka sato aka kasu kano aka tafi sayar da daya naira 480 a lagos bai kamata a ce haka yana faruwa daga kamunan a arewa yaran mu ana ɗiban su especially ana christian ana canza musu identity bai kamata ba yanzu wayannan mutanen da aka kama yanzu in ba an fito an buɗe voice ba wallahi magana na haka zai shashanci matakan kare haƙƙin yara ƙanana da wasu miyagu ke sacewa a arewacin najeriya najeriya su yi safarar zuwa yankin kudanci domin sayarwa shine batunmu na yau a dakace mu harkan ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa Madalla. Masu ware aikace-aikacen wasu miyagun mutane masu sana'ar sace-sacen yara ƙanana a yankin arewacin Najeriya musamman Kano al'amari ne da ya daɗe a kanan labaran kafofin yada labarai na cikin gida da na ƙetare. waɗannan mutane da galibin su baki ne sukan haɗa baki da mazauna garuruwa da biranen arewacin najeriya su yi safarar yaran da suke sacewa zuwa enugu da sauran garuruwan lardin kudu maso gabashin najeriya inda suke sayar da yaran a farashi daban-daban ga mabukata a can waɗanda daga bisani suke canza musu suna da addini da kuma al'adunsu na asali waɗannan miyagu dai sun kwashe aƙalla shekara bakwai zuwa takwas suna wannan ta'ada duk wada kwarmatan da iyayen yaran da lamarin ya shafa ke yi bisa dafawar ƙungiyoyin sa kai da kafofin labarai a ƙarshen makon da ya gabata ma ƙungiyar tuntuɓa ta dattawan arewa acf ta yi wani taron masu ruwa da tsaki akan wannan batu 'yan sanda da suka ba da labarin yara guda takwas 'yan bauchi da aka sato aka kasu kano aka haɗa baki da waɗansu masu unguwanni suka canja musu takardar haihuwa aka tafi aka sayar da ɗaya naira 480 a lagos irin haka ya faru da yawa a da ah, yara matasa nan suka zo suka same mu wai za su je su yi zanga-zanga mu muna manya muka ga bai kamata mu bari a yi zanga-zanga ba. Su amma bacin su waɗancan yara dakta. Tarfibi me kuke so a yi ne? Kuna so a hukunta waɗanda suke wannan abu ne ko kuma a'a so kuke da a dawo da yara kawai? A dawo da yara kuma hukunta su ɗin ma abin da yake damun mu shine sai 'yan sanda su kama mutum su kai shi kotu sai a sake shi. Saboda haka muna kira ga wato chief joji joji na dukkan jihohin nan su tabbatar cewa duk wanda aka kai an hukunta shi ba a sake shi ba na biyu kuma muna kiran ga 'yan majalisar mu da su doka mai tsanani domin duk wanda i kidnapping mu a ra'ayinmu ya kamata a yi masa hukuncin kisa kuma sannan muna kira ga gwamnoni a la'akari da asibitoci yanzu akwai wanda aka gaya mana cewa ran da aka haifi yaron uwar bata gan shi ba an sai da shi yanzu shekarar sa tara shi yana ɗaya daga cikin waɗanda ake kokari a da da shi sun je sun kai ƙara kotu a inugu cewa sai a yaron nan ya dawo a wajen mu ba. Dr. Gwani Umar Faruk kenan shugaban reshen jihar Kano na kungiyar ACF ta dattawan arewacin Najeriya. A Aisha mai jama'a kusa ce a kungiyar ta acf ta ce gwamnati ta gaza wajen kare haƙoƙin waɗannan yara ƙanana da iyayensu musamman iyaye mata sace-sacen yara da ake a canza musu identity a canza musu addini a canza musu culture sannan kuma har yanzu gwamnati ba kamar an yi failing a yi wani an gaza a yi wani wani mataki a kai sai dai kullum a yi zance magana ta shige bai kamata a ce haka yana faruwa yaran mu ana ɗiban su especially ana christian ana canza musu identity bai kamata ba sannan yan majalisun mu za mu je mu zauna tare da su sannan yan sandan mu su ma dole za mu sake zuwa shi dama shi CP yana ba mu haɗin kai a cikin wannan kungiya amma ban jikin bata su iyaye ba domin su ma wani lokaci ana zargin su da sakaci to me yasa na zo yanzu in magana saboda dalili ai mu iyayen mu mata mu ma muna da namu sakacin amma idan ka lura talauci dishi shi ja mana wannan tsari inda yau kuma a ce yan majalisun mu sun waiwayi iyaye mata ana bunƙasa musu sana'a ana tallafa musu wallahi duk irin wani abu ba zai faru ba amma sai ganin cewa mace a gida ta zauna ba cin yau babu na gobe sannan mai gida ya shura takalmi ya fice ya zace da yara so dole irin wannan ishu din ya kamata a duba a ga ya za a tallafa wa mata mace tana zaune a gida za ta da yara ba dole ta aiki yaro waje je isai wani abu ko kuma je ya nemi kuɗi ko ya tallafi ko ya tallan wani abu to an a irin wannan sai ga an ɗauki yaro in ko da ta ci self sufficient da kamar a ce tana da tana da yanda za ta yi a gida wannan duk abu zai faru sai dai a cewar ta ambasada hadiza abdullahi ta ce hukumomi a najeriya na amfani da yanayin kawaici ne na mutanen arewa wajen kin ɗaukar matakan da suka kamata a lokacin da ya dace maganar nan da ake yi ka duba eh, yunusa yalo da kan yarinyar nan cewa tana son shi ta musulunta ta aure shi shekara nawa aka kulle shi a can shekara nawa yanzu nan mutanen allah na tuba da aka kama yanzu in ba an fito an buɗe voice ba wallahi magana na haka zai shashanci. To nan gaba a cikin shirin za mu ji matsayin majalisar masarautar Kano akan wannan lamari. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta. komai ba mai iya kushe ta. Masu reto da yake masu shirya wannan taro sun yi gayyaci sarakunan gargajiya na al'ummar Ibo da Yarabawa mazauna Kano. Wannan fili ya ji ta bakin waɗannan sarakai. Sunana Chief Ifeanyi Nwaimu. Wannan magana kidnapping da yara suna ɗauke yana damu shi, yana kawo wahala a cikin Yeri Kano. muna so sai a haɗu sai a cire wannan ba daɗi ba ji daɗi ba mu ba ciki amma mutanenmu suna cikin wahala kuma saboda mutanenmu suna girma a nan gwamnati a nan muna ji daɗi a nan saboda wannan sistem a nan ya yi ba iri namu amma su sarkinmu muna faɗi suna yi magana can in dai ba jara ba ana sha wuya ana sha wuya na a kudu a wajen east ya kamata sai mutane waje gida tana cikin ka jara. Sunana Alhaji Yunusa Salawuddin, aladiman Sarkin Yarbawa, na son wakilce Sarkin Yarbawa. Dama abin da dama shi wannan sarkin mu ya saba shi ne peace, shi ne love peace, kuma ta ba shi makamin peace ma, da kan peace ke ko menene cikin. duk abin da ya kamata ya yi kuma gashi muna ma'amala da sarakun nan sarakun namu na can kudu tare yake da su ko da yaushe to iri wannan magana ma saboda yanzu ma yana ibada kuma ya yi magana da su a can saboda mun da muka zauna a Kano lami lafiya haka ne ana so kuma saboda ba a so in wani abu ya taso yanzu dole ya same mu nan like kiyaye like kare sai da bada adan kai shine sa ya samu wannan matsala ko ni da abin da ana yi to sai a gyara me zai kawo gyaran hadin kai Amma a nata ɓangaren majalisar masarautar Kano ta ce wani lokaci a nan gaba za ta tashi wata tawaga ta musamman da za ta gana da sarakunan yankin kudanci domin lalubo bakin wannan zare da ya ɓace. Alhaji Shehu Muhammad Sarkin Shanun Kano shine ya wakilci mai martaba Sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero a wurin taron. yara kanana ana ɗaukan su a je da su a sayar da su a wasu wurare na kudancin najeriya yaran na ba na kano kawai wani lokacin za a ɗauko daga wani wuri amma saboda yadda kano take karɓar mutane kuma take ba da dama kowa ya harkar su yadda yake so sai a kawo su nan domin su bata da kano kuma a tafi da su masarauta tana ɗaukar matakai yanzu ta ce lalle kuma mu tattauna da duk masu zarwa da zaki a nan wannan abu dole fa ta a daina kaga muna magana ne da mutanen da suke su a nan lalle nan gaba za a tura tawaga mai ƙarfi zuwa sarakunan su domin su masu ban cewa yadda ba sa son wani abu ya taba su na rashin daɗi kuma ba ma son wani abu ya taba mun karɓe ku a matsayin baƙi na amana to mu ma a karɓi baƙi na amana a can yadda muke muku anan kuma ku mana wannan tawaga lalle nan gaba za ka an ta to Allah ya kyauta masaurare karshen shirin yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwali daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum afirka mutum ne yan an shaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki miji ko na To a gaida na kwari yanzu kuma ga silimin mani barma da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jamhuriyar Nijar a wannan mako. za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar lankitar wacce ta rawaito cewa wata kotun birnin yamai ta fara yunkurin farfado da shari'ar mutanen da ake zargi da wawure miliyan dubu na sefa a ma'aikatar ministan ilimin jamhuriyar nijar yau shekaru sama da sha takwas jaridar ta ce tuni babban alkali mai shigar da kara ya buƙaci a kulle wasu mutane 46 da ake tuhuma da hannu a wannan badakala da aka fi sani da sunan mai ba a matsayin matakin share fagen zaman shari'ar da ta cije a shekarun baya jaridar lekanar amfiri ta ce wayayyar ajandar da isu muhammadu ya tsara da nufin cimma wata manufar siyasa ta haifar da hatsaniya a cikin gidan pnds tarayya sakamakon yadda tsohon shugaban ke gaya magoya bayansa cewa ba wata tantama bangarensa ne zai yi nasara a zaben da za a gudanar a ƙarshen mulkin riƙon ƙwarya jaridar ta ce sabilin haka ne aka kirkiro da kungiyar dctr da ke zagaye jihohi a ƙarƙashin shugabancin tsohon jagoran kungiyar kwadago ta ƙasa sidibe isuhu wanne yake ɗaukan umarni a wajen isu katambe da kalla hankurau a yunkurinsu na sake karɓar ragamar jam'iyyar ta pnds tarayya jaridar air info na cewa jami'an tsaro sun cafke ministan makamashi a hamɓararriyar gwamnati ibrahim yakuba wanda suka ajiye a wani ofishinsu kafin daga bisani a wuce da shi gidan yarin ya mai jaridar ta ce yakuba wanda ke shugabancin jam'iyyar npn kishin ƙasa na cikin jerin mutanen da sojojin cnsp ke nema ruwa a jallo tun a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 saboda zargin cin amanar ƙasa da yi wa hukuma barazana ya shiga hannu ne jim kaɗan da sabkarsa filin jirgin saman ya mai a ƙarshen mako bayan shafa watanni fiye da biyar na hijira a ƙetare. Makarƙare da jaridar Le Sahel wacce ta bayyana cewa an yi ganawa tsakanin firaminista lamin zen da mataimakin daraktan zartarwar hukumar samar da abinci ta duniya wato pam ko kuma wfp carl scow a yayin gadin da ya gudanar a nijar batun samar da tallafin cimaka wa mutanen da ke cikin halin bukata a matsayin wata gudunmuwar karfafa gwiwa ga gwamnatin wannan kasa da daga cikin makasudin wannan ziyara ta tawagar karlskau da mukarrabansa sule mummuni barma mayar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai To a takaice wani hari da Isra'ila ta kai ta sama ya kashe wani babban kwamandan kungiyar Hezbollah a kudancin kasar Lebanon jiya Litinin alama ta baya bayanan da ke nuna yiwuwar barkewar rikici a gabas ta tsakiya. Wani jami'in tsaron kasar Lebanon ya ci harin da aka kai kan wata mota ya kashe kwamandan rundunar Hezbollah da ke aiki akan iyakar kasar da Isra'ila. Hezbollah ta bayyana kwamandan a matsayin Wusam Altawel inda wani jami'in tsaro ya ce yana gaba gaba wajen tafiyar da ayyukan Hezbollah a kudancin kasar. a ɗaya bangaren kuma jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya ce shugabannin yankin gabas ta tsakiya sun kudura aniyar daƙile yaduwar rikicin gaza kuma akwai wato akwai kyakkyawar fahimta akan buƙatar samar da maslahar siyasa ga filistinawa blinken ya shaida manema labarai a filin tashi da saukar jiragen sama na al'ula da ke saudiya cewa ya kamata yankin yammacin kogin jordan da gaza su kasance ƙarƙashin jagorancin falastinawa Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Nasir Kanani ya bayyana cewa Iran na fatan za a warware matsalolin da ke hana musulman Iran zuwa aikin umara a ƙasar Saudiya nan ba da jimawa ba. Tun farko Iran ta sanar da cewa ranar 19 ga watan Disamba ne mahajjata na farko za su tafi umara. Bayan wata yarjejeniya tsakanin Tehran da Riyadh na ba da damar gudanar da aikin hajin bayan shafe shekaru takwas. jiya litinin kotun kolin pakistan ta ɗage haramcin da aka ƙaba wasu 'yan siyasar da aka yanke hukuncin haramta musu tsayawa kowace irin takara lamarin da ya share hanya ga tsohon firaminista nawaz sharif ya tsaya takara a zaben ƙasar da za a yi a watan gobe kotun kolin ta sanar da hukuncin da ake kyauta zato bayan shafa kwanaki ana sauraron shari'ar da masu suka suka ce an kaddamar da ita ne tun farko domin baiwa 'yan siyasar ƙasar da ke samun goyon bayan sojoji wani sassauci shugaban amurka joe biden ba shi da niyyar kora sakataren tsaro liyar aston bayan da aston ya ki bayyana cewa yana kwanci asibiti kuma har yanzu bai bayyana abin da ya kwantar da shi ba in ji fadar white house a ranar litinin to a gaishe ka masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe uku agogon ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki na Muhammad Hafiz Baballe kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen namu da dukkan rahotannin da muka gabata hama da kari a shafinmu na interviewe Hausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da X yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Safiru Hashim da ya karanto labarai Binta Yero da ta wallafa labarai a yanar gizo editanmu Maltara Faruk Sanyina da kuma Salama Abo da haɗa shiri da bada umarni sai injiniyan mu Kevin Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.